الله تعالى وشرع له ان نعمل الى السماء والصلاه والسلام سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه البرره الاسمياء والتابعين له باحسان الى يوم الجزاء اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mulai Allah godiya cikin wasu da amincewarsa da ya kara saduwar wannan lokaci mai tsari barka yin ya bisa muna roƙon Allah Allah ya fi kyawawan ayyukan sabuwar Allah ka yafe mana ya rama Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka ba mu guje mata yan uwa kamar yadda ba shi wuya waɗanda suke kai kawo suke zuwa wannan suke ta barka da ibn abbas cewa rana irin ta yau ranar juma'a malamin bashir muhammad jalu tsara suka na malama daban-daban cikin ikon allah yau dauri ya zo zuwa kan alkalin insha allah babu yau za mu ɗauko matsala guda ɗaya cikin masali na aƙida wadda wani matsalar ita ka da'awa tana da hatsari mutuƙa amma ga mutumin da ya fahimci aƙida ta suna yake zuwa wurin tuka irin wannan to shi ikon Allah zai cikarsa kansa cikin irin mutane ba shi ne abin da ya shafi ceto na ranar alkiyama wanda sau da yawa waɗansu waɗanda ba su karanta littattafan suna ba sukan jefa ahalin suna da cewa suna kore ceto gaba ɗaya annabawa da manzan Allah wanda shi ne jagora shugaba na annabawar cewa ai ba zai ceto ba wani ba za su ceto haka babu wanda zai yi ceto gaskiya ana tafiya wannan ba aƙida ba ce ta hansu wannan aƙida ce ta gaba ɗaya. amma ta halin mahallin nisa ahal suna abin da yarda da shi ba shi tun kafin a rana a alkiyama a waye wajen su shehudai da sunan waliyai ce ai za su cinci mawuya bayan su ranar kiyama wanda Allah bai yi batu a kansu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi tare bi ma'ana illahi na Sheikh Ahmad Tijani yake cewa laysa li ahadin min ar-rijali an yudkhila kaffata ashabihi jannata bi ghayri hisabin wala iqabin ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي yace da cikin waliyar Allah ba wanda yake da dama bai shigar da dukkanin mabiya bayansa almajiransa cikin aljanna kaka sai sai ni ni kadai yace ko da sun aikata duk abin da suka aikata na sabon Allah. Walau balagu min al-ma'asi ma balagu, balagu min al-dhunubi ma balagu ko ma abidu. Ko ma'abidu min al-dhunubi suka aikata dukkanin wani irin zunubi. To irin wannan ne akida ta sunna ba ta yadda da shi ba. Shi yasa da za a magana ceto waliyi ma zai shigo cikin wanda sai an jira alkiya kiyama shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a cikin kashfu shubuhat ya ambaci wannan matsala kuma ya faɗa mawkifi na al sunna wanda shi ne matashiya ga wannan topic din Muhammad bin Abdul Wahab ke cewa to in ƙara idan wanda kake tattaunawa da shi wanda yake ba a ahalin sunna ba ya ce ma a tunki shafa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa tattabarraku minha kai dan izara kai dan wahabiyawa kai ahalin sunna shin kana inkari kana musu ceton manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kana barbanta daga wannan ceton ranar kiyama Ibn shi ya tambaye ka kai din kana inkari ne cewa manzon Allah zai yi ceto kai din kana barranta ne daga ceton manzon Allah ne sai ma'akar bin Abdullahi ya ce ba kullum to sai ka ce ku mukiru ma ni ba na inkari ba na musu manzon Allah zai yi ceto ba al-qiyama wala atadarrahu minha kuma ni ba na barranta kaina da wannan ceton ce ba ruwa na da ita ba na yi barkuwa sallallahu alaihi wa sallam, bari shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama ashabiru shi ne wanda ma zai yi ceto din wani mushafaku shi ne ma wanda za a bawa ma ceto din wa arju shafa'atahu kuma ni dan wahabiyawa ina kwaɗayi ina fatan cetonsa, ma shi annabi sallallahu alaihi wa wasallam walakin da shafa'ata kulla halillah sai dai ceton gaba ɗaya na Allah ne dukkanin ceton kaka na Allah ne amma kada ta'ala kamar yadda Allah ya ce to lillahi shafa'atu jami'a Allah ce kul kamar ka lillahi ceto na Allah ne kadai jami'a dukkaninsa yace wala sa'annan wannan ceto ba ta kasancewa illa min ba'ad idinin layi sai dai yi izinin Allah sai Allah ya yi izini shi sa za ka ga ta a jirgin wannan annabi sai Allah ya yi kushi kushi da bai taɓa irin sa ko zai irin sa a baya ku je ga annabi kaza ku je ga annabi wani sai an cike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga ai ba kai zai ba da shi sai ya tafi ne ko izini gurin Allah shi yasa to ita ma ce ta ba ta kasancewa illa in ba da izinin Allah sai bayan izinin Allah kamar kana ta'ala kamar yadda Allah ya ce man zalladhi yashkuru indahu illa bi idni man zalladhi yashkuru indahu wane ne wannan wanda zai ce to a gurin sa shi Allah la bi idni ba tare da izinin sa ba bi ma'ana babu wani wanda zai ce to a wajen Allah da alkiyama sai bayan Allah ya yi masa izini yace wala yashfa'u nabiyyu fi ahad illa min ba'd a ya'dana Allah Ya ce annabi ba zai ceci kowa ba sai bayan Allah ya yi masa izini ya yi ceta ce kamar qala azza wa jalla kamar yadda Allah yace wala da illa liman tsada. su masu ceto ba su ceto sai ga wanda aka yarda su cita yace wa su subhanahu shi Allah ne la yarda illa tauhida ba ya yarda da komai sai tauhidi wato ba a yi wa Allah cuwa-cuwa yayin da baka je wa Allah da tauhidi ba to kan kai tsammanin ceto ba irin a duniya ba ne ashe ana neman aiki wanda ya samu daraja ta karatu kaza shi za a ɗauka wani sai ya zo bai samu wannan darajar ba kila yana da alaƙa da gwamnan garin ko shugaban ƙasa sai a tura shi to shi Allah ba a yi masa haka shi yasa annabi sallallahu alaihi ya faɗi cikin wani hadisi yace man batta bihi Amadu, lam yusrif bihi nasabu duk wanda aikinsa ya kiran da shi bai kai shi inda ake so a kai ba to nasabarsa dan wane ne kan wane ba zai gaggauta shi gaba ba shi yasa za ka ga annabi sallama ya ce wa Fatima wacce yana son Fatima yace ya yi Fatima ɗar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace sari ma ni ma shi tika inni la aqni anki kan Allah shay'a yace tambayi na a duniya duk abin da kike so lallai ku zan amfanar da ke wani abu ba a gaban Allah wato aikin ki ne zai kwace ki mazala ce wa fatima haka wacce ce tsoka ce daga gare shi ina ni ina ina su haka kenan lallai ka tashi da aiki shi yasa ya ce to Allah baya yarda da komai sai tauhidi ya ce kamar Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal Allah ya ce dukkanin wanda ya nemi wani musulunci tauhidi kenan zan ko a matsayin addini ba za a amsa ba daga gare shi Ya da fa idza kanat shafa'atu kullu halillah Abdullah Muhammad bin Abdullah ce idan ce ta duka ta kasance ta Allah ce wala ta kuru kuma ta kasance ba ta zaman illa min ba'da iznihi sai bayan izinin Allah yace wallahi da nabi sallallahu alaihi wasallama wala ghayruhu bi a'lin atai ala Allah bi annabi ko wani annabi zai ce to har sai Allah ya yi masa izini yayi sannan kuma wala ya azabu Allah ba zai yi izini ba illa li ahlin tauhidi sai ga ma'abuta tauhidi to in ta kasance haka yace ta bayyana laka sai ya bayyana gare ka anna shafa'ata kullaha lalle wannan ceto dukkanin ta ta Allah ce farko ruwa amin mutum tun ta Allah ce nema daga Allah wa kulka ce Allahumma la ta'alini shafa'atu Allah kar ka haramta mu ceton manzan Allahumma shabbihu hiya Allah sa annabi ya ce ce yace wa amsalu haza yace da kuma irin abin da ya kamata kaga kenan nan kuskure ka rinka roƙon manzan Allah cewa ai yi ba mu ceto ai ceton na Allah ne sai ka ce Allah ka sa manzan Allah ya cece Allah ka sa annabi Muhammad ya cece kaga wannan zai nuna ma irin abin da ake a wajen kogile haka ba daidai ba ne dan wannan roƙon ibada ne haka manzan Allah ya ce addu'a wurin ibada Ya ce addu'a shi bauta ne yayin da kake roƙon manzon Allah kamar kana ta masa ne kamar yadda kuma yake addu'a wurin ibada da haka Allah ka kadai ake roƙa shi yasa tun da ceton na Allah ne duka to Allah za ka gaya wa ya sa ka a cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ya ce fa in kana idan me shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya shafa'a mai shi ce ma to ai an ba wa manzan Allah ce ta wa ana amruhu mimma a'amalla ni kuma ina neman cutar ne daga abin da Allah ya bashi sai ce fal ma amsa da za zaka bayar shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa a haka annabi sallama an bashi cutar haka an gane sai ce kai fal yace amsar da zaka ba sai ka ce annallaha a amaru shafa'ata eh haka ne Allah ya bawa annabi sallama ceto wanda haka an halakai kuma ya hana ta gabar wannan abin da kake shi ne ya hana ka roƙon wani Allah kuma wani Allah nan koda mala'ika wani Allah nan koda annabi wani Allah nan koda salihin bawa ne wani Allah ya ce فلا تدعوا مع الله احدا كلا وانت تاوني تارد الله كلا كويوني تارد الله hadai zuwa ƙarshe kaga wannan ke kaga ga dukkanin wanda ya karanta kashfu shuhat zai san ahlus sunna ba sa kore ceto su ce ai za a yi ba a'a akwai ka'ida wurin yin sa a matsalar za ta tashi ne me ceto Sannan ka ake samun ceto don ka yi fata kai ba ka samu amma kun ba ka hanyar ba ba ka bi matakin da ya kamata ka ruwa ba za ka samu ba shi ne amfanin karatu abu na farko shi ne menene ashafa'a tarihu malam ya ce a shafa'a tukin abin da ake nufi da a shafa'a a yaren larabci yace ma'khudatun min ash-shaqq an ciro shi ne daga ash A an gane ash shi ne a guda biyu yace wa huwa dintul witri shi ne kishiyar ɗaya. ash-shaqq an gane shi ne kishiyar daya yace wa sunniyat bi zalika an ambace shi da ash-shaqq ne idan bi ni wa'a'ahu a'a al-mashru'i lahu saboda haɗuwar addu'ar wanda zai yi ceton da kuma wanda za a za a ceta an gane shi ne sai zama a wuri addu'ar wanda zai yi ceton da kuma addu'ar wanda za a ceta shi yasa aka ce masa shafa'a sai ya ce falmashkuru falmashkuru da mu da alilin su wanda za a ce ta ɗin ya yi wa kansa addu'a farko ke wanda za a ce ta ɗin ya yi wa kansa addu'a sun da alamu shafihu sannan wanda zai ce ce shi ne shi ma ya yi masa addu'a a gani ta kai su ga addu'ar da ya yi wa kansa ga addu'a da wanda zai ce ce shi ne ya yi masa kaga ya koma gulami shi yasa aka ce ashabahatu an so shi daga ashabu abu biyu sai ma da yake ba kana zalika shar'an kaga sai kasance abu biyu kenan ku da addu'ar da yi wa kansa da addu'ar da wanda zai cece shi ya yi masa da sai ce wa alaihi ya kuma ta'arifu shafa'ati da khairin lil Ya yace akan wanda sai ta'arifin ceto ya zamanto neman alkhairi ga wani kana nema wa wani alkhairi an gane malam yace wa shafa'atu bil lugha ceto a yaren larabci masdaru shafa'a yashfa'u shafa'atan shafa'a yashfa'u shafa'atan masdar ne na shafa'a yashfa'u asalin kalmar shi ne shafa'atan yace wa shafa'u ma kana min al-adadi azwajan yace shi kuma shafa'u shi ne abin da ya zama turgula biyu na ne shi ne a ashabu wannan kenan kaga kun san a ashaba'a a lura a yaren larabci ke da shi ne abu dabi kuma an kiraye shi a ashaba'a ne saboda addu'a bi ce ta abu ne ya wanda za a ce ta yayi addu'a wanda zai cece shi shi ma yayi masa addu'a shi yasa sai aka yi kiransa shaba'a Karanci shi ne kuma ɓararrun jairi da lalai ka neman wani alfai. A gane, Malam ya ce, a shaba shaba'atu bi shari'i, ceto a shari'a, an gane ceto a shari'a, ya ce huwa tawassu lil ghairi bi jalbi khairin lahu aw dafi shari'a. ɗaurin hannu ya ce ashaba'atu fi shari'i tarihin ceto a shari'a idan an ce ashaba'a ya ce niyyar tawassu shi ne shiga tsakiya an gane shi ne shiga tsakiya lalarai ga wani ɓangarori guda biyu gane akwai nan ɓangaren dama akwai ɓangaren kai sai ka zo ka shiga tsakiya to za ka yi ceto ke shi ne a tawassu lilkhairi shi ne shiga tsakiya ga wani bi jalbi khairi saboda janyo masa wani alkhairi an gane ka nemo masa wani alkhairi a wajen wancan ka janyo masa wani alkhairi wurin wancan an wani sharri an ko kuma ka ingije masa wani sharri ga wancan ai za ka ga aka yi ma yanzu ko wai yanzu ma'aikata ne ga su su ne suka yi kamu ga wanda aka kama kai za ka je ne abin ceto za ka je ne a gani za ka je ka karɓo shi kai za ka shiga tsakiya ne shi ne a tawassu lil ghairi an gane shiga tsakiya da wani bi jalbi khairin lahu ta hanyar janyo masa alkhairi an dafi sharrin an kuma ingije masa sharri malam ya ce ya ƙulu ibn al-asir fi tarihi shabaha ibn yana fari dangane cikin wato tarihin jitu game da yake cikin lisanin arab yake cewa ya su'al bi ceto hiya su'al ita ce tajaruzi dangane da yafiya ka roƙa a yafi alzuru bai gaba da zunubai a yafe masa ya yi laifi sai ka roƙi a yafe masa wadda ra'ayi da ya saba wa ya yi kaza ya yi kaza bai da tsakanin bayi an gane su, ya yi zunubi sai ka nema ka roƙa a yafe masa an gane malam ya tuba a rufa halin rutaniya hakan na shi islam ibn taymiya ya yi ta'arifin ashafa'a kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na bakwai shafi na sittin da biyar yake cewa i'anatun ala khairi yuhibbuhu Allah wa rasuluhu min naf'i man yastahiqqu an-naf'a wa an yudhri amman yastahiqqu an-naf'a dari'an ce shi ceto i'anatun ala khairi wani taimako ne da ake yi bisa alkhairi ka taimaka wa mutum akan wani alkhairi yuhibbuhu Allah wa wanda Allah da manzansa suna son wannan alkhairi kai kuma ka taimaka min nafi man yastariqu an-naf'a daga amfanar da wanda ya cancanci a amfanar da shi a lokacin da ya shirka muke da ya cancanta a amfanar da shi sannan kuma da rafin gurbi da kuma ingijin cuta amman ya sadu dan amdari an ga wanda ya cancanci a ingije masa cuta ya ce wannan shi ne abin da ake nufi da ceto kaga mun yi ta'are ko shafa'a da nuna a larabci sa'an nan mun yi ta'are ko shafa'a a shari'a shi ne a shiga tsakiya tsakanin Allah da bawa ke ga Allah ga bawa bawa din da ya cancanci a taimaka masa saboda me ya zo da tauhi da yi wa Allah shirka kaga ya cancanta ke amma ya yi zubai ya saba wa Allah Allah ya ce ka aikata ya yi ya ce ka aikata ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ba da labari shi mana hadisi za a zuba bawa ya yi aikin sa ya saba wa Allah ya saba wa Allah iya ganin sa taron zunubinsa haka in ya kalli sa na dama tilin zunubi ne kawai sabon Allah ne haka sa na shi ma sabon Allah ne Gaban sa da bayan sa ko ina ma'auni ya cika da sabon Allah sai ya san Allah ya ce cin kana da wani alkhairi ne a wajen ce shi sani ba sai ya saddakar Allah sai ya masa azaba sai Allah ya umarci mala'iku su zo da rukunsu wani envelope sai a zo da shi a ɗauko wani abu ciki wanda ana ɗauko wannan abu aka sa shi a ɓangaren tafin suke gaba ɗaya sai ya nauyi ya danne sai ya kasa wancan zunubi da samar sai su sama da shi ne la ilaha illallah ya je wa Allah da tuki tsantsa amma ya saba wa Allah kaga shi ya sa shi ceto ana yi ne ga wanda ya cancanci a cece shi wallahi kare wa Allah sun ci shirka ba ruwan manzan Allah wallahi kuma Allah ma ba zai saurare ka ba shi ya sa yi kokari bangaren tauhidi kada a samu matsala kan ka sake a samu matsala ka ji wani abu wani malami yana shirka ne wani malami yana za a iya yi malami yana ka a yi hakkin Allah ne wani eh, kana da hankali za ka bar abu ko tun da ai ba sallah ba ne ka taɓa yi wani malami ya ce sallah shirka ce amma wannan abin da kake ji kila malaman bid'a suna za a iya wa wani bani inda kana da hankali ai ma da bawan Allah ne za a yi musu to za ka bar shi kafin ka je alkiyama saboda hadarin shirka shi yasa abu na biyu da za mu tattauna shi a samu shaba'a a shirashen ceto malam ya ce a shaba'a tanqasimu shaba'a ila qismayn ceto ya kasu kasu na farko akwai ashafa'atul manfiya ceto wanda aka kore shi ashafa'atul manfiya ceto wanda aka kore ba ya ce ashafa'atul manfiya ceto aka korewa yace hiya shafa'atul lati nafa'a Allah azza wa jalla ita ce wannan ce ta da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ta ya ce ba ita wanda ba a rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ma ya kore ce ya ce ba wannan ce ta Ya li annaha shafa'atu batilatun saboda ce turce ta bata ce turce ta karya ba ita Allah ce ba ita malamin ce wani shafa'atu shirkiyya ita ce ceto ta shirka ya ce allati ya fa'alu annasu ma'a ba'dihim al ba. wanda mutanen shashin suke wa shashi wannan ceto na shirka Allah ya ce babu ita Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na shafi na shida shafa'atil manfiyati fil Qur'an ya yi fasali na gane da ceto wacce aka buɗe a cikin alƙur'an ya ce ga ƙaunihi ta'ala mafaɗin Allah maɗaukaki cikin suratul baqara watan ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbal minha shafa'atun wa la min ha 'adlun Allah maɗaukaki ya ce wata ku yawman ji tsoron wata rana ji tsoron wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai za ta amfana da wata rai da wani abu ba za ta iya sakar ta mana komai ba sai Allah ya ce wala yuqbal min a hashafa'atu kuma ku za a karɓi wani ceto ba daga gare ta haka Allah ya ce ku za a karɓi ceto ba ya kore sa'an nan wala yuqbal min ha'adlu sa'annan ku za a karɓi wani sanyi daga wannan ramma cewa ai ta ba da wani abu kaza an gane a kyalin ta taushi ku za a karɓa ba haka anan Allah ya kora ceto Allah ce ku za a karɓi ceto ba daga wannan ramma sa'annan ku za a karɓi wani sama ta ba da wani abu a kyalin ta shi ba ba za a karɓa ba haka shi Islam ibn Taymiyyah ya ce wa qawlihi ta'ala hakan nan da faɗin Allah madaukaki cikin suratul baqara dai wala yuqbal minha adl wala ma shafa'a Allah ya ce wala yuqbal minha adl za a karɓi wani kansa daga wannan rai wala ma shafa'a hakan nan kuma za ta mata amfani ba ya ce wa ƙaunihi da kuma faɗin Allah shi ma cikin suratul baqara min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fi wa la khullatun wa la shafa'a ya ayu ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya wanda suka yi imani in ji Allah ku ci yadda ga abin da muka azurta min qabli an ya'ti wanda babu siya siyarwa a ciki babu ciniki a cikin wannan gini, sa'an nan kuma wala hullatun babu abuta a wannan rana ka ce wani aboki na ne dan haka yanzu a'a da shige masa gaba babu wannan wala shafa'a Allah ya ce babu ceto ba a wannan yini kaga da Allah ya ce babu ceto ba ko wace iri ba ko ceton nan dai da Allah ya kore a shafa a shafa'atu shirkiya babu ita sa'an nan ya ce wa ƙauli ibn taymiya ya ƙara kawowa yace da faɗin Allah madaukaki ba ma da nani shafi'i wala hal wala sadiqin habib an gane a cikin suratul shu'ara suka ce ba ma da nani shafi'i wala sadiqin habib suka ce ba ma da nani shafi'i ba mu da waɗanda za su cece ba mu da masu ce an gane wala sadiqin hamid kuma babu wani aboki makusanci wanda zai sa baki ko ya faɗi a jawabu haka su kansu su kore wa kansu masu ceto wani irin ceto ne shi ne irin wancan ceton hakan nan a cikin suratu ghafir haka ibn tayyiya ya kara kawowa wa qawlihi da fadin Allah ba da salihin min amimi wala shafi'in yuta Allah ya ce ma zalimi da min hamimi Allah ya ce azzalimai ba su da wani makusanci wala shafi ko kuma mai ceto wanda zai cece su yuba wanda za a ma abin da ya faɗi ya faɗi a saurari abin da ya faɗi sa'annan kuma a ba abin da ya ce Allah ya ce ba su da shi azzalimai kenan wanda suka yi wa Allah shirka Maka ia cuba kaulihi kepada Allah. Hari yang sungguh dari ilah ta'wila. Yang bayati ta'wil, ta'wil, yang pun lebih dan sungguh min qam. Dari jahat tuhusul Rabbila bin Aqim, fahal lana yushubah, yishmat lana awdur, fana amal ghayr ladhi kunna na'amal. Masjid surat al-Na'arah. Allah ya cuba, hari yang sungguh dari ilah ta'wila. Allah ya cuba, shin ai ba komai suke tsammani ba ba komai suke jira ba illa ta awi da face ƙarshen al'amari an gane face abin da al'amarin zai koma zuwa gare shi na sakayya kenan na hisabi shi kawai suke jira Allah ya ce yamma ya ci ta ranar da ƙarshen al'amarin zai zo makoma zai zo يقول الذين نسوه من قبل ولن سكا يكون كلا Allah, suka manta da Allah kafin wannan ranar za su rika cewa qad ja'at rusuluna qad ja'at rusul rabbina za su ce hakika lallai manzannin ubangiji sun zo mana da gaskiya fa halala min shufa'a shi yanzu za mu samu waɗansu masu ceto ya fangana da rasu ceton da rasu nema mana ceton aukurar ko kuma a mayar da ku gidan duniya ba na amala gairar da ne kunna na ma'aikata abin da ba shi kuka aikata ba shi muke ba a rayuwar duniya kaga da kansu za su rinka cewa ba hallana ne shi a bayan shi shin ba za mu samu waɗansu masu ceto ba da za su roƙa mana ceto ko su nema mana ceto wani tiri ya ce wa amsali zarin ga makamancin haka malam ya ce wa annan faɗar ƙana lalle Allah kuma dai ya ƙara cewa amin ta harumin dunin layi shi kuma shi كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض hakan nan Allah ya ce abin ta faru min shi shufa'a Allah ya ce ko sun ko ma bayan Allah ne matsayin masu ceto Allah ya ce kun ka gaya musu awal kanu la yamliku shay'an wa la yaqilun shin ko da sun kasance ba su mallaki komai ba kuma ba sa hankalta kun ka gaya musu lillahi shafa'atu jami'a to dukkan salama ne na Allah ne lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gare shi kuma kada yake shi Allah Bani yace wa bal qala hakan nan Allah ya ce ya hukum min dunillahi ma ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'a'una 'inda Allah la tunabbihuna Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard wa la fil ard subhanahu Allah ya ce wa ya'budu min dunillah suna kuntata wa koma bayan Allah ma la yakum abin da ba zai cutar da su ba wa la yanfa'u ko ba zai amfanar da su ba wa yakuna suna cewa ma haula shi fa'u na ya nan da muke hada su da Allah su ne masu ceton ma'auren Allah Allah ya ce kulka gaya musu تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض shi yanzu kuna ba Allah labarin abin da bai sani ba ne a sammai da kasai subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya kuma ɗaukaka amma shirku da wannan abin da suke hada shi da shi malam yace fa zamban da da Allah sai ya zargi waɗanda suka yi koma bayan Allah a matsayin masu ce wa akhbara Allah kuma ya ba da labari anna lillahi shafa'ata jami'a cewa ceto dukkaninsa ga Allah yake na Allah ne shi kadai malam ya ce masu sai aka sani ta haka anna shafa'ata tun an tsaye lalle cewa ceto an kore ta daga wani Allah gaba ɗayan ta ta Allah ce shi yasa a lokacin tun da na Allah ne ba ka roƙon kowa sai shi Allah ne an gane in ma kana so wani daga cikin annabawa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace ce ka kusa ga roƙi Allah ya ce ya sa ya ka a cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ka sa annabi ya cece ku ba ta ga ce in za ya shi farwa a arziki ya fi zai fi saboda ai ba wanda zai yi ce tukul ba ce da izinin Allah sai Allah ya yi izini ba ta ce da ƙurin hafiz ibn tayyibin tausiya al-hafiz ibn tayyibin tausiya a cikin ilahatul lahaba kafa cikin tusiri na daya shafi na ɗari biyu da ashirin da daya yake cewa fashaba'atul lati arzala Allah ya ce wannan ceto wanda Allah ya bata ya ce shafa'atu shari'i ita ce ceto na wanda aka haɗa da Allah ya ce fa inna lallai shi Allah la sharika lahu ba shi da abokin tarayya dan haka yanzu in ka haɗa shi da wani sa'annan kuma ka ce me shi ya ce ka bayan ka ba shi haƙƙin Allah ba wannan batu saboda shi Allah la sharika da ba shi da abokin tarayya ibn al-qayyim yace wallati athbataha ce ta kuma da Allah ya tabbatar ce ka shafa'atil abdil ma'rufi الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له yace cetar da Allah ya tabbatar yace kamar ceton bawa ne wanda shi ma umarni aka yi masa wanda ba zai yi ceto ba ba zai riga malam masallaci ba a gaban mamallakinsa Allah ke nan aske Allah ya yi masa izini kamar shi yasa muka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bayi suka je wurin sa ranar alkiyama zai je ne gaban Allah ya yi sujjada wa Allah ya kirari wa Allah ba a taɓa wa Allah ya gane da wannan kirarin da wannan Allah zai wa Allah ba Allah zai kimsa masa yi wa Allah kirari yi wa Allah kirari Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bin ba'arasak daga kanka wa sal tu'ta tambayi a baka wa shafa'atu shafa ne ce to ba ka ce kaga zai je neman izini ne ba kawai zuwa zai iya ya yi bayi ba kai sai ya nemi cutar daga wajen Allah Allah ya yi masa izini waya kuru sa'an nan kuma waya kuru hatta ya adana da mu waya kula an gane har sai Allah din ma malakinsa ya yi masa izini ya ce da shi ishfaqi kula ne cetuwa ne sai ya ce wani hala saboda wannan ne كان أسعد الناس بشفاعة السيد الشهود الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه هم الذين ارتقى الله سبحانه يتي ولعلى سول والذي كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة يتي سول والذي وفي هذه رحمة cikin mutane da ke ceton shugaban masu ceto na alkiyama za su kasance a halar tauri babu tauri babu shirki da ciki da ita shirka Allah ba ya gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima inna Allah la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا نفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي بيده في مكان سليم فقد الله يشرك ومن يشرك بالله فقد أحرم الله عليه الجنة وما أراه النار وما للظالمين من أنصار shi ya sa to waɗanda za su kasance daga cikin ceton manzan Allah su ne ahalar tauri in ji ibn zukai ce ma'abuta tauri ya ce Allah allazina jarratu tauhida waɗanda suka tsananta tauhidi tauhidi kawai suka yi waɗanda suka ɗayanta tauhidi wa hallasu suka tace tauhidi an gane suka rairaye suka tankare tauhidi min ta'alluqati shirki wa shawari'i daga duk wani sofani ko wani abu da yake da alaka da shirka sun tace an gane sun tsarkake tauhidi babu wani abu da yake da alaka da shirka a cikinsa yace wa hul ladina su ne waɗanda in tabar Allah subhanahu Allah ya zai yadda a cikin su amma mutum yawa Allah shirka kada ma yi tsammanin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama zai cece shi kaga wannan ceto wacce Allah ya kore ita ce ceton da aka yi wa Allah shirka sa'an nan malam ya ce abu na shine ash-shafa'atu musbata a gane ash-shafa'atu musbata a gane ceto wacce aka tabbatar الشيخ عبد الرحمن بن حسن يكتب الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة من أعلى الإخلاص وقيدها تعالى بأمرين الأمر الأول إذنه للشافع أن يشفع ما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن يكتب الشفاعة التي أثبتها القرآن yace wannan ta wanda alƙur'ani ya tabbatar da ita Ya ce yace wahiya khalisatun li ahli ikhlas ita ta ke banta da masu ikhlas ta masu ikhlas kadai yace wa qayyada ta'ala Allah ya dabaibaye ta ya kaure ta al'amurai da al'amura guda biyu amma ne Allah ya yi mata da bai-bai da al'amura guda biyu al'amurin awwal al'amari na farko izinin hulun shafi an ya shafa izinin shi Allah da wanda zai yi ceton da ya yi ceto wato kenan in dai Allah bai yi izini ba shi mai ceton ba zai yi ceto ba kenan ya ce kamar Allah ta'ala فإن الله ya من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وعليه والنم wanda zai yi ceto a wajen sa shi Allah kun ba da izinsa ba bi ma'ana babu wani wanda zai yi ceto a wajen Allah ba ce da izinin Allah yace fa ta'ala idan Allah ya ji kan shi bawa A azina lishafi an yashfa da sai wa wanda zai yi ceton izini da ya cece shi Allah ya yi yarsa yace na yi tsallake bayan wancan aya kama kada ta'ala man zallati yashfa'u kuma illa bi idni yace wa idnuhu ta'ala yace izinin sa shi Allah maɗaukaki la ya baya zuwa baya gangarowa illa izara ima abdur face sai Allah ya ji kan bawansa alwahida almuzlima wanda yake mai tawili mai zunubi wato izinin Allah baya zuwa sai ga bawa wanda ya kadaita Allah mai tawili kuma ya yi zunubi Allah ya ji kansa sai Allah ya masa izini wannan izinin ya gaggaro ya ce fa iza rahimahu ta'ala dan Allah ya tsirki wancan bawan mai zunubi mai tauhidi shafi ne an yashfa'a sai ya wanda zai yi ceton izini da ya nema masa da ya cece shi wannan shine al'amari na farko Allah ya kaura ceton an gane da izininsa sai Allah ya yi izini sa'an nan za a ceci wanda za a ceta kuma izinin Allah baya zuwa ga kowa sai ga bawa mai tauhidi wanda ya saba wa Allah idan Allah ya yi kansa sai Allah ya yi wa wanda zai yi ceton izini da ya cece shi الشيخ عبد الرحمن بن عسل يتي الأمر الثاني يتي الأمر النبي كما رضاه amman azira lishafi an yashfa fihi yardarsa shi Allah an gane yardarsa shi Allah ga wanda za a yi wa mai ceto izini da ya cece shi kenan idan Allah bai yarda da mutum ba kenan babu mutum wannan ceton sai Allah ya yarda a cece ne shi sa'an nan za a cece shi kaga kamar wanda yana fassara hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya ba ma'u sai min bari ma shi ci kai ila mu ya na ba shi ake kaga sai Allah ya yarda a cece ne shi sannan za a cece shi shine riga yardarsa shi Allah amman azina da shafi'i ga wanda ya yi izini ga wancan wanda zai yi ceto an yi shafa'a fihi da Allah ya bashi cetonsa ko da ya cece shi ya ce kama ƙada ta'ala kamar yadda Allah mafarki ya ce wala ya shi da illa liman yurtada masu ceto ba su ceto ba ba ce ga wanda aka yarda su ceta kenan sai an yarda su cece ne shi za su cece shi sa'an kuma sai an yi izini ma da su ceton za su ceta ta, ga da sai ya ce fa'il bi shafa'ati lahu ba'da rida kama fi hadhihi al-aya wa huwa subhanahu la yabda illa tawhida yace fa'il izini bi shafa'ati lahu izini umarni da wannan ceto gare shi shi wanda za a yi wa ba'da rida bayan yarda sai Allah ya yarda a shi aya kamar yadda yake cikin wannan aya kuma subhanahu shi kuma Allah tsarkake la yarda illa baya baya yarda da komai sai ta shi sa ana ce wa la yarda ni ba da yin kufur Allah bai yarda ba bayan sa kafirci ba kaga kafirci hada Allah ga wani Allah ya yarda da komai sai ga tauhidi Akan nan ga wani sa ba tare da sai mun karanto su ba dai kuma sharhi ne a kan wannan sai abu da haka yanzu mun yi bayani dangane da ceto da aka kore kuma ceto da aka tabbatar bayan mun yi tarihin ceto a zuwa a yare na da kuma shari'a ya sa mu fahimta sai abu na gaba shi ne al'adillatu ala sabuti dalilai waɗanda suke nuni kan tabbatar cewa za a yi ceto an gani kan tabbatuwar ceto wato akwai shi ya tabbata za a yi malamin ke cewa al'adun lafiya al-qur'an al-karim dalilai daga al-qur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa za a yi ceto ce sabata lafzu shafa'ati fi nususin kathiratin bi kitabillahi azza wa jalla وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله تعالى yake cewa lafazin ceto an gane ya tabbata a cikin nasoshi masu yawa cikin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace min zalika qawluhu ta'ala yana daga hakan fadin Allah Allah ya ce man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi wane ne wanda zai yi ceto a wajen Allah ba da izinin Allah wannan ayar mafhumunta ta tabbatar da shi take tun tunda Allah ya ce ba wanda zai yi ceto a wajen Allah sai Allah ya yi izini shi idan Allah ya yi izinin akwai ceto ya tabbatar a kamar da ke cikin wannan aya ne ya ce ba ƙaunar ta'ala da kuma faɗin Allah يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون يجي يعلم ما بين أيديهم الله ياسم abin da ke gaba gare su ba ma da abin da ke bayan su wala ya shi kuma ba za su tura illa liman da sai dai ga wanda aka yi da su kenan kaga za su yi ceto amma sai da wanda aka yi su ceta kenan akwai ceton ke hakan nan ya ce wa ƙwarku ta'ala da tsarin Allah maɗaukaki wa kan min malakin fi samawati ta tughni shafa'atu shay'an illa min ba'da an ya'lamu Allahu liman yasha wa yarda Allah ya ce wa kan min malakin da yawa daga cikin mala'iku السماوات تسمى لا تغني su ba ya wadatar da wani abu. illa min ba'di ayya adana Allah sai bayan Allah ya yi izini shi kenan Allah ya yi izini ke kenan cutar sai amfani ko shi ma izini ne mai ya sha ga wanda Allah ya so saboda Allah fa'alun lima yuhi da lima yuhi shi ya aikata abin da ya ga dama ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba ta bira al'adam me bayi ake tambaya dan me suke wutan mai ka za ya faru ma shi Allah ba a yi masa shi ya sa izinin malamai ya sha da wanda Allah ya ga dama an gani kaga cewa liman ya sha ai an tara da cikin albasu tun da Allah bai abu sunan sa ka ga bukatun shi zai yi ce oh ka ce shi ma yana da cikin da Allah ya sosai sai ka bari inda Allah ya amma manzan Allah Allah ya nuna ko Allah ya za mu karɓi hadisi bayan ana kita wa ilal ilmi ka ta hajjar bihi na fitar daga asa ai yara su karɓi karɓar mahabba wannan al-maqamul mahabub shine gurin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji ne sujjada wa Allah ya sa kucin sa kasa yawa Allah kira ne nemi izini ya cuci bayan Allah ya masa yi ta Allah yana tabbas sai kuma sahabbai wanda aka yi wa almushi tun ana cewa ya aljanna bayan wannan kowa da ture kowa da ne ko kuma ka ce wani ne zai cuce ka lallai ka hau an gane wannan kenan hau <laughs> wannan kenan ba daga cikin dalilai waɗanda suke nuna akwai ceto shine al-maqamul mahmud al-maqamul waje guri an gane abin yau hadisi ya tabbata daga kafin bin Malik Allah ya kara masa yadda wanda ya yi ya rawaito wannan hadisi ban asibitin na albani yake hadisi ne ingantacce ka'ab bin malik ke cewa ala sallallahu alaihi wasallam yace annab sallallahu alaihi wasallam ya ce yub'asu an-nasu yawm al-qiyamah ba'ahu ana wa ummati ala tallin fayaksuni fayaksuni rabbi kullatan khadra'a ba'ahu ma sha Allah ala kulli فذلك المقام المحمود yake cewa annabi sallama ya ce yub'athu nasu yawmal qiyamati za a tayar da mutane ranar alkiyama ba a kunu ana wa ummati ala talle yace ni da al'umma ta sai mu kasance a wani waje mai tudu yace bayan suni kullatan khadra sai ubangiji na ya sanya wani ado kore ya ce ba a kudu ma sha Allah wa ana kula sai da faɗi abin da Allah ya ga dama da kai ya rinke ya ba Allah wa Allah tasbihi sai manzon Allah ya ce fa zalikal maqamu ma'ruf wannan shi ne wurin nan abin yabo wanda Allah ya wani su an asa ayyaba sakar maqamu ma'ruf sa'annan wani hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda shi ma Imam Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne ingantacce haka Imam Bukhari ya fitar da shi ma wannan hadisi an gane amma mu fara karanta na Bukhari Imam Bukhari ya ya fitar da hadisi daga Abdullahi dan Umar yake cewa innan nasa yasiruna yawmal qiyamati tusan كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يقول يبعثه الله المقام المحمود إذ إن الناس يسيرون يوم القيامة تسجد متاني سرس زمن تورانا القيامة تسجد توقع توقع فنن جماعة جماعة yace kullu ummatin kowace al'umma tattabi'u nabiyyaha za ta ba annabinta a gane kowace al'umma za ta ba annabinta ga annabinta a gaba ita kuma tana kusa a baya kowace al'umma daga zamanin annabi adam yace yahudu za su dinga cewa ya kula ni fa ya wane ne muke to hatta tantahi shafa'at har cetar ta tuke ta kai ila dari da alaihi wasallama zuwa ga annabi Muhammad yace fa zalika yawmun yab'athu Allahu al-maqam al-mahmud wannan rana ne Allah zai da manzon Allah sallallahu a wannan bigire a wannan guri a bigire kaga wannan yana da tabbatar cewa wannan ce ba da yawa sa'annan abu na uku wanda ke nuna tabbatuwar ceto shi ne abin da ya zo na a alwasiya wanda maza a ya bani wani daraja ne shi gidan aljanna baya kamata ko dacewa ga wani sai ga wani bawa guda ɗaya ce ina fata da zamantu shi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbata a cikin al-mujab al-awsat wanda imam nasu bin al-albani ya ce hadisi ne ingantacce daga abdullahi dan abbas Allah ya fara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallallahu alaihi wasila innaha لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. من زال صلى الله عليه وسلم يقول روحكم الله وسيله roƙon mun Allah wasila yace fa innahu lam yas'alaha li 'abdin dunya yace lallai ita wasiyar nan babu wani bawa da zai roƙon min ita a nan a duniya yace illa kuntu lahu shahidan aw shahidan yawmal qiyamah ba ce na kasance da shi da gare shi ko kuma bai ceto gare shi ranar da hakan nan a wani hadisi daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda wanda imam turmuzi ya fitar da wannan hadisi imam ahmad da albani ya ce hadisi ne ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallallahu alaihi wasila قالوا يا رسول الله وما da قال اعلى درجه في الجنه لا ينالها illa رجل واحد ارجو ان اكون انا وهو za a sassarwa ya ce roƙon mun Allah wasila sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ne ke ce wasila ya ce ala darajar janna wani daraja ne can mafi ɗaukaka a cikin nan janna ya ce la yana da hadin la rajulun wahid babu wanda zai samu wannan daraja wacce take can farko da sai bawa guda ɗaya sai mutum guda ya ce a rutu an abu na alarwa kuma ina fata da zaman tuki ne wannan bawa kaga ya ce a roƙa masa wannan musina an gane haka a wani hadisin daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin musnad da imam ahmad nasir bin al-albani ko ya ci hadisi ne ingantacce manzon Allah ya ce al-wasilatu darajatun inda Allah laysa fawqaha daraja fasallallahu an yuti al-wasila manzon sallallahu ya ce al-wasilatu ita wasila darajatun inda Allah wani matsayi ne a wajen Allah laisa fawqaha daraja babu wani matsayi samanta ita kadai ce ita ce karshe yace fasallallahu roki Allah an yi mutiya da wasila Allah ya bani wasila kaga manzo Allah ya ce zai cinci ga roƙa wasu wannan wasila daga cikin kuma wurare wanda ake roƙa manzon Allah wannan wasila shi ne yayin da aka gama nasa an gane sai ke Allahu rabba ali da'wati tamma wasalatin qa'ima آتي su الوسيلة والفضيلة وأخذ da محمود الذي وعدته zala ce in dai ka roƙa masa wannan wasila ne zai cince ga Allah ka samu a cikin tsakanin annabawa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kenan dalilan da suna nuna mana tabbas akwai ceto sai abu na gaba shi ne shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai ceto ceto ceto wanda na annabi ne kadai an gane wannan annabi bai kai ya samu wannan ceton na annabi sallallahu alaihi wasallama kadai daga cikinta akwai ashabatu a an gane ceto wacce kowace girma an gane da ya ce wa halihi hiya adam shafa'ati yawa. Ya ce wannan ceto ita ce mafi girman ceto ranar alkiyama ce wa hiya al-maqam mahmud ita ce wannan matsayi abin yau Allah ne qala Allahu azza wa da biyu wanda Allah mai girma da buwaya ya faɗi cikinsa cikin suratul Isra wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yamaska kaga wanda ita ce ash-shafa'atul uzma an gani tunda za a yi wannan annabi kamar yadda za mu karanto hadisi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam وانت البخاري يقصد المسلم فرد وانا حديث سيري فلا فسيري الى الامام المسلم لكن ابو هريره الا يقارع سيدنا يكي تي وقارع يكي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حميد فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنعس منها نعسا ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه abu wurin ya ce an wa da annar sallallahu alaihi wasallama nama sai aka miƙa masa zura'i na akuya ke ba kanar kurkucin tana ta da mazan Allah cin yara ci wannan sai aka miƙa wa mazan Allah cin yara sallallahu alaihi wasallam bana asali na rana hasatar sai Allah sallama ya yi wani yanki daga cikin wannan cin na akuya ya manta sun maƙara sannan manzan Allah ya ce ya ce ana sayyidun nasu yawon ya ce ni ne shugaban mutane ranar alkiyama ya ce wa hatta zuru da min mazalika ya ce ma'ullahu nasa al'awwali da wal'akhiri da fi sa'idin wahidin يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدل الشمس فيطلب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يعتمدون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغنا ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام ويقولون له أنت عبد البشر ملكك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربنا ألا ترى إلى ما نعم فيه ألا ترى إلى ما قد ولغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي ذهبوا إلى بيت ذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا ويقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربنا ألا ترى إلى ما نعم فيه ويقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نعم فيه فيقول له إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كلمات فذكرهن أبو حيان الحديث يعني نفسي نفسي ادعوا إلى غيري ادعوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله قبلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نعم فيه ويقول إن ربي قد غلب اليوم غلبا لم يقبل قبله مثله ولن يقبل بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المعجمية مش لنا ألا ترى إلى ما نعم فيه ويقول عيسى إن ربي قد غلب اليوم غلبا لم يغلب قبله مثله قط ولن يغلب بعده مثله ولم يكن ذنبا نفسي نفسي ادعه الى غيري ادعه الى محمد صلى الله عليه وسلم فياتون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نعم فيه فأنطلق فآتي تحت الأرض فأقم ساجدا لربي عز وجل ثم يتق الله علي من معامله ومسك الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سلت طعم وشفعت شفع فأرفع رأسي فأقول فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك ألا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأقوام ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وأسرى حديثي كما نزول كتاب بلو أنا زامتا إن شاء الله أي أول نوكا كانت حديثي دي بزو باية كمبني أكرام وأنت صلى الله عليه وسلم عنه مسألة دام آكدي كامسوتي shi tana kawatar da annar sallallahu alaihi wasallama sai mazan Allah ya banta wani bantare daga ciki a gane sa hannuwar sabbi su da yara sannan sai ya ce ni ne shugaban mutane duka ranar alkiyama sai ce shin kun san saboda me ne haka ce Allah zai tattara na farko da na ƙarshe duk mutane Allah zai tattara su a wajen mutane mai jira zai ci yadda kowa sa'annan kuma ga ido zai kai wuce ya fara. ga rana za ta kusa mutane su kai abin da suka kai na bakin ciki da lamuwa abin da ba su iya ba su iya dauka bayyana Allah har wani sarki ne da ya yi nasu tabbar da zazzarar da sa'a ce a wani يوم ترونها أنا نفس ما أرضعت وتدعو إلى الجنة قلت لا تحمل الحمد حول الناس السكارى وما هم السكارى ولكن عذاب الله شديد ولكذوب يا شيش قل يا كاسكشي قل يا كاسكشي قل يا كاسكابتا قوة رانا جاي دب دب وما لم تنسنا تبرمسا an an shiga damuwa da bakin ciki mutane ba su iya sai mutane su ce a shin ba ku ga shin yanzu babba ne yi mana wanda zai ne mana ceto ba a je wurin annaba adam cewa annaba adam kai ne baban mutane Allah ya halince ka da hannunsa Allah ya busa maka bai daga ruhinsa Allah ya umarci mala'iku su masu jira su masu jira nema mana ceto zuwa ga ubangiji ba ka ga abin da muka kai na abin da muka kai ba shi ba ka ganin abin da ya ci mana sai annabi adam ya ce lallai ubangiji na yau ya yi kushi shi da ya taɓa yin sama kuma bayan wannan kushin a gaba Allah ba zai taɓa yin kwatankwacin sama. Allah ya hana ni da cikin yan kushiya na saba wa Allah dan haka kaina kaina mutum zuwa wajena. sai a tafi wurin annabi ce ya nu ce kai ne farkon manzo zuwa duniya kai ne farkon manzo zuwa duniya Allah ya ambace ka da abdan shakurar bawa mai yawan godiya neman mana ceto a wajen Allah shi ma nan Nuhu ya ce lalle ubangiji na ya yi shi a yau shi da ta bayyana sa ko zai yi irin sa ba ya zuwa ga annabi Ibrahim zuwa ga annabi Ibrahim shi ma sai zuwa ga Isa har sai an je zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda in Allah Allah zai je kasan al'aushi ya ba yana da sujada ga Allah Allah ya buɗi gare shi na abubuwa na yabo da kirari da zai wa Allah kyawawan kalamai da zai gaya wa Allah Allah ya masa kudin da bai taɓa yi kowa ba bayansa sannan ka ce ya Muhammad in ba a rasa ya Muhammad daga kanka sattuɗa tambayi a baka wasu ba ku shafa ya wuce ku ba. baka manzan Allah ya ce sai in daga kaina sai in ce wa Allah umarci ya ram al'umma ta ya al'umma ta ya wa umarci ya ram al'umma ta ya ubangiji sa'annan sai a ce ya muhammad adkhil min ummatika man la isama alaihim min al-bab al-ayman min abwab al sai a ce shigar daga cikin al'umman kawai da ba a yi su isali ba isali an gane ta kurba daga bangaren dama na hukumar aljanna an gane sa'an nan sai a cewa sannan sai manzo Allah ya ce na rantse da wanda rena ke hannunsa tsakanin tarara na ƙofofi na aljanna daga wannan zuwa ƙofar nan tsakanin makare da iriya a gani ko kuma tsakanin makare da usra wato iyaka faɗin kuma faɗin daga wannan gari ne zuwa wani gari ne nisa haka ƙofofin aljanna daga wannan zuwa wannan نعم، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله muna kwenye mama da alkalami da da ya karanta da mu Allah ya sa su na da masala da ceto malam ya kai nasura daga yau wanda ya saura karatu na zai samu wani kaso mai girma kan mutum ceto masala da ceto kamar ceto kamar yadda ya wani a cikin karatunsa ceto wanda yake ba tabbataccen ceto akwai ceto kuma wanda yake shi ya sa iya gani wanda suna tabbatar da wanda suna bin tabbatar ba ba za a tashi ba ne kawai a ce ba ceto ga ɗaya akwai wani ceto na tabbatar kamar yadda kai sa cikin kan ce tu da kuma bai tabbata ba abin da bai tabbata ba kuma musulmi ba zai tabbatar da shi ba Allah ka fahimtar da Allah ka sa mutum ya da shi magana na ƙarshe a kuma ta gobe kuma malam na karatu na littafin fikin biyarsa za a yi karatu gobe kamar yadda muka haɗu haka haka kuma za mu haɗu gobe a ci gaba da karatu da za ka bi karatu za ka bi littafi kamar yadda malam ke karantar da shi ɗaya bayan ɗaya da za a wayi gari da sabu kaso ne girma a cikin fiki ana fahimtar da mu abin da aka karanta a